faɗa darajojin annabi gaba ɗaya ka ga yau nan ko ɗan tijaniya bai bi ni jin daɗi ba. Allahu akubar, Allahu akubar. A a a haka ke so. <laughs> Malam kaji ko ga Malam Bello na izala ne amma wallahi ko ɗan ɗari ga tijaniya bai kashi jin daɗi a yau. Allah ya saka mai da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi Malam Bello. Eh, sarki za zaki abin da nake so ka gane in dai mu akan annabi ne za a yi wani abu na irin wannan eh. to ai duk wanda yake ma ma muna wai cewa ba ma so to gaskiya amma ba eh, malam bello bari mu baka dama gaskiya yau ka jama'a don Allah ku kuwar mu bashi dama ah, Tunda tun da ya ce wai wannan shine maulidin abin da shi ma yake son ya ji kenan kuma duk ko dan rika tijjaniya bai kai shi jin daɗi ba to me ku me kwankwantonka akan abin da kake ganin ba maulidi ba wala Allah shayi kuma ya fahimtar da kai anan kaga an samu fahimta kenan yawwa sarki zaki na ji daɗi wannan tambayar da kai Allah ya saka da alkhairi abin da mu muke cewa ba kyau a cikin maulidi ba wai a zuwa fara darajar annabi bane ko kuma yadda aka ɗauke shi ake biki bikin ma wanda in ka ga ana yi zarki zaki to ba za ka ɗauka ma ba bikin annabi yake na haihuwarsa ba. Mm. Mu yanzu gashi wallahi talla zarki zaki ba maganar wasa ba tun muna yara. Kaga dai ni yanzu mu da kuke jajen yanzu. Ina zuwa ya kuri muna kiɗiyawa wato farko damuwanka bukin da ake yi ko? Eh, irin bikin da suke yi wa na eh, farko ya ake bukin ya ake bukin yawwa shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam dama ne na gida ne na tambaya amma annabi dai abun da ya yi na haifuwarsa na farko abun da mu aka koya mana kenan azumi ne na kuma ina ina ma ina gaya ma wannan maganar na san tsakani da Allah ba wani dan izala wanda dai baya azumin nan na yi annabi muhammad to amma ka ta yanzu mu da ba ma yin bikin sai ya dauka mu ne ba ma son annabi kuma shi ga abun da yi mu haka muke yi tsakani da Allah kuma ko malam na sai ya san da haka to na farko bikin shine matsala ko eh. yanda ake yin bikin shine matsala to sai ke me kuma yauwa na biyu inda dai a azumin nan ko me zai za ka yi na mauludi da ya biyo bayan azumin da annabi ya ya yi amma abin da ya kamata kowane musulmi ya yi azumi ne na yi bon annabi murnan kina to duk abin da kai daga baya wannan ke dai kawai ka ɗora shi akan wannan azumi amma azumi shine na farko wanda kowane musulmi ya kamata ya akan haifuwansa ka gane? so akwai maganan da malai ya faɗa ɗazu. Eh. amma zan iya zan iya yin magana a kai wani magana mala ya faɗa yauwa maganan da yake cewa duk wanda baya maulidi irinsa ne yake kawo ana mutane irin muke na izala wasu suna cewa annabi yana kuskure wasu suna cewa suna su wutar baki ko ba ko ba yayi magana eh eh mallam yayi magana kan haka yauwa to ni kuma a gani na ba wannan bane ake aunawa da sun annabi ba a ko aina sarki zaki ana iya samun irin wannan ko anan shafinka an taba lokacin da malam musa yake karatu in ba kamanta ba ya taba kawo wani a sababin nuzin na shehu ibrahim da ya ce annabi mamina jahilina amma ai wannan ba za a taba hujja a ce shehu ibrahim makin annabi ne duk wannan abu ya sukuta bakinsa ya faɗa ya faɗa ai ba za a kira shi da cewa shi makin annabi ne inda yanzu ga yadda malam yake karanto abun nan ɗinsa bikin da yawa annabi ko ni na ji daɗi wannan kuma ya sa na ƙara son mace mai ibrahim ne a lokaci. yau yau shai ya ƙara sa maka soyayyen shi ibrahim da tunanin da kake masa ba haka ba masha Allah yawa wannan baitoshin da ya kawo wannan baitocin wannan akan annabi ne su eh. dan Allah wa zai ce wannan baitoshin ba su ba ba na'am amma wajen su baki na nuna ma cewa ai ko shehu ibrahim kaga a lokacin da malam musa yake wannan ya kawo wannan shehu ibrahim ya gira shi da wamina jahili na kaga bai kamata a jingina jahilci ga annabi ba amma ai ba za a ce don ya faɗi aka ce annabi ba ne kar ka faɗi aka malam bai kamata wa ya guri amma ko ba gaba bazar zaki ka gama amma mu gaskiya sarki zaki akwai abu daya kuma abin da ya gaya mana wanda ban ji dare ba amma mala ya yi haƙuri da Allah. Eh me ya gaya muku? Yawwa inda yake cewa mu maƙin annabi ne ba ma son annabi wannan gaskiya ba ma jin daɗi inda mu a zuciyar mu san muna son annabi kuma muna yaƙi da duk wanda baya son shi amma Kaji yana faɗa duniya mu ƙidan mu ba ma son annabi ba ma son annabi alhali mu ma ba muna azumi kuma azumin nan shine na farkon in eh, duk wani maulidin da kai bayan azumin nan ne inda annabi a kai ya tsaya yake ayi azumin kuma duk sahabbai sun yi alif baiti sun yi sahabbai sun yi har ta biyu har zuwa yanzu ana yi kuma mu ma muna yi amma don ba ma biki kara dauke mu ja mu makin annabi ne a ba ta wani gaskiya muna mu wallahi ba ta wani. Allah ya saka da alkhairi yanzu a bar malam ya ba mu bayani kaga mun baka tsawon lokaci sosai domin mu fahimce ka tunda maulidin wanda shehi yayi ya faranta maka rai kan da kake so kake ganin ya kamata maulidi ya zama kenan amma shi kuma muka tambaye ka matsalan ka da maulidi yanzu tunda ka gaya mana matsalan ka da maulidi bari shehi kuma ya bada amsa na san shehi ya ji abin da ka faɗa ko To mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Ah, za ka ne? Eh, a jama'a na da yawa, kaga mun baka dama da yawa, ya hakuri Malam Bello. To ina yi wa Malam barka da wannan lokaci, Malam kuma ji abin da na faɗa akwai wani abu na abun da yayi hakuri da Allah ka wace hakuri. Ba komai ba komai. <laughs> Malam Bello. ji daɗi wannan baitoshin da ya kawo wallahi ba karamin daɗi muka ji ba don akan annabi wallahi duk wani baitin da ka kawo wallahi mu ma tsuma muke muna ji kamar mu a gaban mu kake fara wannan abu wallahi masha Allah to mun gode mun gode bari mu ji malam to bismillah shek na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala a ah, malam bello ko eh malam bello to Allah ya saka mai da alkhairi na farko dai alhamdulillah kamar yanda manzo Allah yake ga sayyidina Ali ne yake cewa la ayya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya a ta sanadiyanka ya fi a ce ka samu jajayen raƙuma yanzu ya fi a ce ka samu jifa-jifai hmm. to Allah ya saka masa da alkhairi na farko daga wannan sassautowa da yi da kuma fitowa ya nuna shi ma yana son annabi mun gode da wannan alfarma a so annabi lallai mun ji daɗin haka to sai magana da ya yi dangane da abin da ya shafi cewa su suna azumi to matsalan shine ishkalin da kuma biki ishkalin da shi malam bello bai gane ba ai kafin daga farko ma na faɗa na nuna na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi ta kan yin azumi ba haka bane sarki zaki to ishkalin da su wahabiyawa suke wa malaman su inkarin cewa kwata kwata annabi bai yi maulidi ba da cewa suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi amma kaifiyan maulidinsa azumi to kaga da bamu da iskali amma ga kowane cewa bai yi maulidin ba kaman kana sukan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu shi ko malam Bello ya yadda akwai maulidin amma azumi yake yi to wannan alar rahabi wasi'a hmm. mun gode sai abu na biyu abin da ya shafi biki da ana maulidin kenan shi eh, ya yadda ana maulidi to su ma izalan mu abin da muke so ko ba za su fito su yi bikin irin namu ba su yadda akwai wani abu sunansa maulidi amma azumi ake yi mu su yadda kawai shi su yadda akwai wani abu sunansa maulidi amma yadda ake yin sa azumi ake to kaga anan ba muna da saɓani akan maulidi ba ne muna da saɓani a yadda ake yin maulidi ne ka bance da sarki zaki Yawwa abu na ɗaya kenan. Abu na biyu sai yadda mu muke babu shakka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maulidi abu ne ya yi maulidinsa azumi abu ne mai kyau kuma za ka samu duk lokacin da maulidi a dai sani na lokacin da ga mutane suna yin a wannan azumin suna yi ne da niyan maulidi da sauransu su ma mutanen mu su suke yi kila ma daga wajen mutanen mu suke koya to amma mu dawo kan batun biki batun biki abin da yake akwai dole ne zai fada daga ɗaya daga cikin gidajen hukunce-hukunce na shari'a guda biyar imma ya zamanto wajibi ko ya zamanto mustahabi ko ya zamanto mandubi ko ya zamanto makaruhi ko ya zamanto haramun duk wani abin da zaka kawo shi a musulunci to a ka'ida ne sarki zaki malamai abin da suka sa malaman usulul fiqi suka ce ma la yatumbul wajibu illa bihi fa huwa wajib abin da misali ba zai samu ba sai ka aikata wani abu sannan abu na biyu ya samu to abin da zaka aikata dan ya samu na biyun nan wajibi ne misali yanzu sallan asuba nan muna dab daga yanzu dare mun shiga dare an jima za mu yi sallah asuba iyazan billahi Allah ya kaddara sai zama na ce bana iya tashin sallan asuba dole sai na sa alam a waya na ka fahimta to sa alam a waya manzo Allah yayi sahabbai sun yi ba su yi ba to amma tun da ba zan iya tashin sallan asuba ba sai na sa alam a waya na to sa alam a waya na ya zama wajibi kamar yadda sallan asuba ta zama wajibi saboda sallan asuban wajiba ba za ta samu ba sai na sa alam a waya na ma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa wajibun wannan ababin misali ne to in ka zo yanzu hmm. tambayar da muke so mu yi wa malam Bello wata hanya kake da shi kawai ka ansa wata hanya kake da shi da zaka koya wa 'ya'yanka da matanka su so annabi wannan tambaya ce a wisiya mai wahalan gaske ka gaya mana hanya da kake da shi da zaka koya wa 'ya'yanka da matanka su zuwa annabi ka ce min ka adari zan ce tsarki zai koya maka kawai zan ce tsarki da tauhidi zai koya maka haka littattafan hadisi tsarki da sanin farallan sallah da waɗansu abubuwa za su koya maka amma akwai waɗansu abubuwa wanda suke kaman nishaɗi kaman wannan maulidi fitowa a zo a yi wannan zagayen ka yi kwalliya ka tafi abinci kai da iyalanka a sa sababbin kaya a yi sadaka a fito ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba nishadi bane to wannan nishadin zai koya maka san annabi don haka ya zama wajibi san annabi wajibi ne don haka fitowa a yi wannan abun wajibi ne saboda da shi zai koya maka san annabi don haka shi zai koya maka san annabi to sai ka ce to ai a wajen taron ana samun abubuwan da ba su dace ba sai mu ce ka tsame abubuwan da ba su dace ba ka wurgar ba ta yadda za a yi fito maulidi da ni wani sa'in da mata na da ƴaƴana da ƙanne na da iyaye gida guda zaka gansu sarki zaki sun yi group da maza da matansu da yayu da su sun ci ado suna tafiya kawai sai kuma ka ɗauki waɗancan masu zuwa suna aikin banza sai ka zo ka zirma su ka yi musu awu ɗaya da waɗannan ai baka yi adalci ba kamar yanzu wanda ya je aikin taron ɗakin ba kwanaki sarki zaki a nan a facebook an sa wani bidiyo yana ta yawo wata mata ta ce a jikin ɗakin kaba ta ce ga wani nan ya tsaya a bayana yana ta manna min al'auransa ba sosai sosai wannan bidiyon ya yi yawo to dan Allah sarki zaki yanzu abinda wannan ya yi na fajirci ya ya bata aikin masu aikin hajji a gurin a san ma kansa kansa yi, to da haka wanda ya zo wajen maulidi ya yi abin da bai dace ba kansa ya yi. sai ka tsame shi kai sai ka fito kuma ka gwada ka gani babu yadda ake faɗa ne wani yaro a katsina akwai ɗan uwa sai di kamilu yana ban labari ya ce wani yaro a katsina ya zo a gidan sama kawai sai yan uwansa suka zo suna zagayen maulidi ana fitowa ana zagayen maulidi suka ce masa a yaya kai kuma baka sauko ba makwabtansu ne ya baka sauko mun tafi ba budan bakin yaron ya ce a ni kan shi kan babansa baya son annabi haka ya faɗa kan na ce babana ya ce shi kan ai babansa baya son annabi baban yana jin sai sauko ya ce ni ne ba na son annabi ya ce to baba baka banni na yi maulidi ba to baban ya rasa ta ina zai mai bayanin ya gane cewa maulidin ma bid'a ne ya kasa. Duk yadda zai yaron ba zai yadda ba saboda ya fahimci annabi ne ya fito da waɗannan kai kuma ka hana shi ma'anan fassarar ba ka san annabi. Mm. Karshe yana ji yana gani kawai ya ce dan Allah kafin a yi tashin maulidi ya roƙi tela ya ce ga yadi dan kamar ya fita ina son annabi ne ba. Allahu akbar. Ba hanyar da zai mai bayani kawai hidai ya sa shi ya bulayin yan maulidi. da haka abin da mu muke faɗa kamar yadda na ba da misali ɗazu kamar mi manzo Allah ya faɗa a hadisi na yace man kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda yi hijira dan Allah da manzon Allah Allah zai bashi ladan hijira Fa man kanat hijratuhu lid dunya wanda yi hijira dan duniya a imra'atin ko dan wata mace yankiwa da yake son ya aure ta manzo Allah yace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ladan hijiransa shine ya samu abin da ya hijira dan shi amma bai da lada a gurin Allah to kaman maulidi wanda ya fito dan Allah dan annabi ladansa yana gurin Allah Allah zai bashi lada saboda raya soyayyar manzon Allah wanda ya fito da shirme dan wani abu dan haka abin da ya fito da shirman sannan yana kansa wannan abin bai shafi maulidi ba bai shafi yan maulidi ba ba inkari muke muna cewa ba a samun abubuwan da basu dace ba ana samu amma na abin bai bata maulidi ba kamar yadda barawan takalmi a masallaci satan sa bata bata sallan masu sallah ba barawon waya a masallacin idi da masallacin juma'a sa bata bata juma'an masu juma'a ba da idin masu idi to haka wanda ya fito wajen maulidi da badala sa ba za ta bata maulidin masu maulidi ba annabi bai yi ba sai mu ce maka kai ma taron kasan ka wa'azin kasan ka annabi bai yi ba dan me kake tafsirin ka bai yi ba dan me kake waɗancan ka yadda duk bai yi ba kana yi to dan me yasa za a zo a ce za a koyar da san annabi in dai ba kiyayyar annabi ba ce a zuciyanka sai ka ce kuma wai bai yi ba sai dai in ba san annabin kake ba wannan shine maganar da muke daka malam bello dai yayi maganganu masu kyau Allah ya saka masa alkhairi karshe maganar sa da nake son nayi dariya yace akwai malamin su da ya fito nan yace wai kaman kalman nan su bitan baki Shehu Ibrahim ya ce wa in kuntum min qabli laminal gafilina ya ce laminal jahilina matsalan su shine sarki zaki ya ɗauka kalman jahili a Hausa shine kalman jahili a Larabci ba haka bane hmm. jahili a Larabci daban jahili a Hausa daban. Yanzu za ka samu a hadisai da yawa gashi nan za a dinga cewa wane ya jahilci kaza wane jahilin kaza ne jahilin suna nan a hadisai da yawa amma ba suna nufin zagi ba a Hausa ne a ɗabi'an ka kai yanzu in na ce maka jahili ka gane shine yake ɗaukan zagi amma kamar yadda ka sani a larabci jahili ba zagi bane wannan mun yi karatu a kai mun bada da ansan ta ya nemi karatun da aka in ya ji wannan kalman ba zagi bane alal itlaq kwata kwata eh dan haka Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu malam Bello kuma yanda ya ji wannan annabi an faɗa din nan muna ba da shawaran ya kwatanta a gidansa ko ba zai yi taro ba ko ba zai fito filin maulidi yayi zagaye ba ka kwatanta malam Bello ka zauna rana ɗaya ka yi zaka bugo ka ce da gaske na gaya maka wallahi ka kwatanta ka zauna a gidanka da kai da iyalanka sa ko da ba ku da ba za ka musu sababbin ɗinki ba ku sa kayan sallan ku a yi abinci ranar a canza abincin gidan a zauna a dinga faɗan darajojin annabi a yaba annabi ka yi wannan na awa ɗaya sai ka yi kwamfiyarin ɗin soyayyen annabinka a wannan lokacin da soyayyen annabin da kake cewa kana yi a shekarun da e gane cewan akwai sirrin da muka tafi muka bar a ciki insha Allah na ga wani bawan Allah malam Umar wai sarki zaki wai ba kowane mutum Ah, Allah kuma bi na Allah ba shi daman yayi azumi ba bi na za ya samu mai ulcer za ya samu mai ah, mace da take haida ko menene amma celebration wannan duk mutum duka to kaga wani Allah ya saka mai da alkhairi tunani mai kyau wallahi Allah ya saka mai da alkhairi wanda yake da ulsa ya zai ba zai maulidi ba kenan ah. wanda macen da take haida ya za ta yi ko take jinin biki ko ta haihu ko take da wani diri mutum ba zai yi ba maulidi ba kenan Allah ya saka mai da alkhairi istifsari mai kyau wallahi Kwarai da gaske. Masha Assalamu alaikum ta'ala barakatuhu kola. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Murtala Bello Gusau. To, masha Allah, Malam Murtala Bello, kana tare da Shaka Abdul Sana Tijara ta wannan layi. To, muna godiya gare ka da kuma Malam mun ji daɗin karatu wallahi kamar kada a tashi. Allah ya saka da alkhairi. wallahi kuma muna biye da ci gaba gaban da ake samu akan wannan haka ta mauludin annabi sallallahu alaihi wasallam dan akwai wani bidiyo da ni gani na shakkabiyo gombe yana bayani yana cewa a mauludin da taruwa ake ana zikiri ana karanta kasidu eh. irin wanga ya ba mai cewa babu kyawu amma na yanzu ne da an ka shigo da wasu abatu kaga in kamar shakkabiyo gombe zai iya cewa ga wata kaifiya da aka yi canda ta mauludi abun na da kyawu to ya kamata malam ya kira a gari su su su su tabbaka ɗalibansu da mabiyansu kan irin waccan da suka gani mai kyau kuma su yi muna gyara su yi tusu dan yi muna gyara mu ma du da muna malaman mu na tsawatarwa kan bata gari su yi su tsawata kan bata garin a hito a yi waccan kaifiyar da sun ka gani har tana kyau dan al'umma su gani cewa ba wai suna kore abin ba ne gaba ɗai akwai wani ɓangare da sun ka yadda da shi daga ciki. Don kamar kwanakin na akwai wani bidiyo da ni gani a TikTok Sheikh Abdallah Gadon Kaya yana bayani ka annabi mai kyau ni annabi mai mi ni annabi. To da na shiga kwamen, kwamen na farko da ni gani aka ce malam ya koma ɗarika. Eh? Ah. Allah Allah. <laughs> Domin ya zai na yabo annabi sallallahu alaihi wasallam an koma da shi ɗarika kenan. wallahi haka aka ce kwamfen na farko aka ce mala Abdallah ya koma dariƙa That means 'yan dariƙa kawai ake jin wannan yabon annabin. Gaskiya ne. that means ɗaliban suna buƙatar wanga abu. Ya kamata su hito su dinga yi. In suna ganin kamar ɗaukar biki ne a matsala, to su hito da wata kaifiya wadda ba su ɗauki abun biki ba. Biki bai hu su yi, san Kola, ka kyauta. Masha Allah. Comment na biyu, comment na biyu kuma sarki zaki, comment na biyu. Eh. Aka ce wai wannan mauludin wani gari ne. <laughs> Comment na biyu. Wai mauludin wani gari. Eh, idan ka shiga kwamen, kwamen din wannan bidiyon zan nemo shi kila in tura maka idan ka shiga kwamen. Ah bidiyon bidiyon da aka turo mini gaba daya insha Allah. Eh, zan tura maka wallahi za ka sha mamaki in ka samu sai ga cewa ah, wai to yan ɗari wai kenan yan ɗariƙa ɗaya ke bi lamura annabi ko tarihin annabi ko menene to tun da har suna buƙata ɗaliban su kuma suna jin daɗi kare kama kwalan da ya sauka ya ji daɗi sosai ya nuna ya nuna murnan sa kaga kenan suna buƙata amma ba a kauya masu wallahi sarki zaki dukkan ji malami na tarihin abin nan ba da tarihin annabi wallahi sai a yi mamaki in aka ci dan izala ne kaga that means abun bako ne a wurin su gaskiya ne domin muna buƙatar malam ya yi kira gare su tun da suna jin daɗi sun yadda da ta ba da tariha annabi ko da ba su ce mauludi ba ne in yi mai suna mauludi suke gani matsala ko da ɗaukar shekara shekara suke gani matsala a su ware lokaci ko kuma su a kawai su ma dai hito su dinga ba duniya waye annabi mutane su ji annabi su su annabi dan duka wata kiyayya da rashin ganin girma annabi wallahi tana samun asali ne daga rashin sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani kuskure da nika so malam ya ƙara jawo hankali a kan shi na cewa wai soyayya annabi ita ce biyan annabi to malam ya dan jawo hankalin mutane kan cewa soyayya wadda ban biyan annabi dan in ka bi annabi ka bi Allah ne in ka bi annabi za ka yi sallah kama Allah sallah ne za ka yi za ka yi addu'a ne wa Allah za ka yi duka Allah kan matomi to mi kan ma annabi to ka so shi daban-daban ne masha Allah mun gode mun gode ina son sarki bari kare barin dan yi magana akan maganansa ko da na ya burge ni kwarai da gaske wallahi a ah, comment dinsa ya mun daɗi sosai a ah, ina so zan fara da wani magana sarki zaki wanda kamar yadda ya faɗa da su daure izala salafiya wahabiya su daure su yi wani abu sarki abin da su yi shine in da gaske suke sun yadda maulidi da muke da faɗan manzo Allah da kimarsa da darajojinsa da muke yi a wajen maulidi bid'a ne to dan Allah mutum ya tara mabiyansa a masallaci ya ɗauko sifofin manzan Allah ya karanta musu darajojin manzan Allah mu'jizozin manzan Allah ya karanta in ya gama sarki zaki sai ya ce musu kun ga irin wannan da yan maulidi suke yi din bid'a ne kar ku yi na'am yayi haka ya gani ya ga in mabiyansa ba su dare ba ya kwatanta ya kwatanta sannan abu na biyu sarki zaki ku da kuke yanzu kasashen turawa tsakani da Allah shine zai bani amsa shine zai bani kofa da zan shiga magana biyu na magana na biyu na wannan bawa Allah akan bin manzo Allah da san manzon Allah ku da kuke kasashen turawa yanzu kuke tare da su dan Allah sarki zaki in kana son bature ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so manzon Allah ce mai za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi jihadi yayi zakka yayi yaƙi haka ah. sai ji yana son annabi ko kuma za ka ɗauko mai ga wani halittar Allah ga irin sifarsa ga irin kyan halinsa ga irin kyan ɗabi'unsa ga irin tausayinsa ga irin ramansa wanne za ka gaya mai in dai kana son ya shiga musulunci wallahi tarihin annabi za ka gaya masa tarihin manzo Allah za ka gaya mai da haka ba wani wanda yanda suke faɗa da yanda za a zo a da haka wannan shi ya ba su dama sai ka ji suna cewa in ka bi manzon Allah ka so shi alhali wannan ƙarya ne mun ga waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri sun nuna suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai. wanda yake ce wanda Allah ya saukar da yake faɗa ya kuluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal Allah yake ce mai walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamu wanda yake cewa san min kalbaka ya kulk wannan fa in yazo ya ga manzon Allah cewa manzon Allah yake yi ga shugaban halitta ga manzon Allah ga yayi wa manzon Allah kirari kuma yi sallah bayan manzon Allah duk tsiya sallan Abdullahi bin Ubay bin Salul ka san za ta iya fin naka biyuwan karkuwa saboda shi a bayan manzon Allah yayi sallah direct kai kuma yanzu sallah na da ni da naka ba garanti to amma fa da ba san manzon Allah a zuciyarsa ya zama munafiki wuta zai tafi gashi ya nuna yana bin annabi sannan an samu sahabi wanda sarki zaki ya zo yana shan giya sahabbai manzo Allah ya zo yana yana musu yana ma sahabin nan hukunci ana dan duddukan sa sahabbai sai suka fara mai kalmomi mashayin giya lalataccen mutum kaza kaza manzo Allah ya ce la takunu auna lishaytani ala akhikum fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kar ku zamanto mataimakan shedan akan dan uwanku ya domin dan uwanku nan yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa hmm. to to yanzu mu ba soyayya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce kwaya ɗaya daga cikin alamomi ɗaruruwa dubunnai da ake da su na son annabi bin manzan Allah alama ce amma soyayyar manzan Allah gaba take gaba take bidalil shine an samu waɗanda soyayyar ya amfane su tare da suna da kaso a biyayyansu amma ba taɓa samun wanda biyayyansa ko da ta kai ɗari bisa ɗari ba yana da kaso a soyayya kuma ya shiga aljanna ba taɓa yi ba na'am sannan kuma yanzu sarki zaki akwai biyayyar da za ta sa ka yi dole amma fa ba ka son mutum kai ne yanzu yanda kuke din yanda kuke da polisa da komai kawai sarki zaki kana tafiya a mota sai su ce ka tsaya sai maka pull over sai su ce maka bayan sun tsaya sai su karɓi takaddunka sai su ce to biyo mu sai ka biyo su dala da ka bi su kana musu biyayya da ka bi su din nan san su ne yasa ka bi su a wala duk dole ne dole ne yasa ka bi su to akwai masu san ai masu bin annabi dan dole tsoron cewan karka je ka karka je ka gamu da ba kyau ba dan kana haka kana bin annabi da sauransu amma abin da ake so na farko ka yi biyayya <coughs> in ka yi biyayya <coughs> abin da ake so na farko ka yi soyayya afuwan in kai soyayya to kai tsaye zaka ji ma kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su yanda zai suke faɗa din ƙarshe sai ka ji suna ta cewa abu annabi amma in ka zo a aikace su nuna ma bin annabin sai ka ga ba bin annabi sai canza wa annabi addini da mai tarihi haifar da biyayya na'am soyayya ke haifar da biyayya sosai soyayya ce take haifar da biyayya soyayya ce take haifar da biyayya kuma kaga yana ɗaya daga cikin dalilin da hatta ba ni man cewa <coughs> malam Jafar da ya rasu yana da wani kaset hadisin da muka jawo ɗazu da ya zo yana karantawa da kuma hadisin sayin na bilal wanda ke cewa gadan nalkal ahibba muhammadan wasaba yana bayani akan soyayyen annabi ƙarshe ka gane mutanensa sai suka yi jum sun gano da 'yan ɗarika yake sai ya ce ba fa su kaɗai ba ne har da <laughs> wallahi ya ce ba su kaɗai ba ne har da mu <laughs> to kaga kuma yanzu kamar yadda wannan malami ya faɗa ya ce ya ji wani malami a gadon kai shi ma yana wannan yana faɗan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaza to zaka ga in sun faɗa a jikinsu suna ji cewa wannan abin aransa muka yi na 'yan ɗariƙa ne kamar yadda duk lokacin da kaga ɗan izala yana zikiri ko yana salatin annabi ko yana istighfari yakan ji a jikinsa namu ne aro yayi wannan da bakinsu sun faɗa a kusa da makwabta zawiyan mu gida ɗaya ne tsakaninmu da su babban masallacin su a Bauchi hmm. suka fito suna cewa kun bar yanzu salati da istighfari da la ilaha illallah wa yan dariƙa wa ya ce maka na yan dariƙa ne kai ma naka ne to haka manzon Allah sun barbara dan duk dan ilalan da ya faɗa annabi biye je yana kan baba annabi sai ya ji a ransa cewa annabi namu ne aro yayi to ka shigo a tafi da kai mana bai fi ba to wannan shine mu abin da muke godiya wa Allah Allah ya saka wannan mai wanda ya shigo da alkhairi insha Allah Allah ya saka Allah ya ganar da mu amin amin a don Allah kawai kuma mu ba yan TikTok kuma dama wannan su sun dade kuma ba daya daga cikin su dama kai kuma shin baka dama kola kai hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok Assalamu alaikum kola daga TikTok. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Na'am, kola daga TikTok daga muryanka, ya sunan ka daga yana ke kira? Muryan naka sarki zaki kaman su fikan yayi wani iri. Eh, shi ne na TikTok ne. Haruna Abubakar, Niger, dan marada man yana kasar Libya Tripoli. To, Malam Haruna Abubakar, kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sana Tijana kan wannan layi. Ya masha Allah, mu dai ba abin za mu ke ga Malam sai godiya da son barka. Muna ƙara godiya muna farin kuma da wannan lokaci da ya zo da wannan kuma tunatarwa da an kara yi mana gaskiya ta ƙatar da mu ta ƙara mana nishaɗi farin ciki a zuciya. Masha Allah, Malam Haruna to mun gode tun da godiya ne Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga WhatsApp. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki barka da warhaka barka da dare fata an wanda Barka ka dai kola ya sunanka daga ina ke kira? Sunana Muhammad Salis Hausawi daga nan Tarablis ta Tripolita a kasar Libya. To masha Allah dan Hausawi kana tare da shek Abdul Fatah Sani a Tijani akan wannan layi. Eh ban sani ko zan iya magana da malam ta hankali kwance ba tare da abin nan ba. Bismillah ya tambaya. in ya ba da izini zan iya magana haka nan kai Lala ka san malam yana da zafi wani lokaci in kai magana sai ya wuya magana ya a ah, yau yau yau yau yau yau muna cikin farin ciki na maulidi i tambaya kawai i tambayan ka kawai kaka da ya tambaya mana ya shi ya shigo da zafi kenan tunda ni dai bai gani da zafi ba ya shigo da zafi i tambaya kawai eh, tunda wanda yake mai abin nan ne in ya ba da izini zan yi magana kawai kaka da mu bismillah i tambaya bismillah na baka izini ni na baka izini ka kira ka yi maganan ka kawai magana ta a nan shine sarki zaki duk bayanan da malam ya gaskiya mun gamsu da shi mun gamsu dari bisa dari soyayyar annabi wajibi ce gaskiya gaskiya ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa malihi ku kabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imanin din ku baya cika sai ya kasance ni ne na fi soyuwa gare shi sama da dukiyarsa da ƴaƴansa da ni ashe kiyayyar manzon Allah rashin san manzon Allah ba imani bane ba zai iya kai mutum ga kafirci ma sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gamsu daga bayanin malam dari bisa dari ana to sai dai muna so mu yi maulidin nan kamar da shi malam yake so yi magana eh. tambaya ta nan muna so mu yi maulidin kamar shi na malam yake so yi akai yake so yake nuna mana to amma kuma na karanta kamar littafin ahadari eh. littafin eh, hadari a sheik abdurrahman hadari a cikin littafin sa muqaddima na littafin hadari ya ce wala ya hillu lahu yana nufi baligi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi ban sani ko na karanta lafsin daidai ina kuskure amma hakuri saboda babu littafin a hannuna yana nufin baligi wala ya hillu lahu ba ya halitta da shi baligi an ya fa'ala fi'ilan nakra ya tafi kowane irin aiki kowane irin aiki sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki kamar sallah misali misali sallah manzo Allah ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ku zo an yi manasika ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan ka'idodin to shek abraham al a nan sai nuna mana cewa wala ya hillu lahu baya halatta ga shi baliki an ya fa'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki hatta ya alama hukumar lahadi sai ya ta hukuncin Allah cikin wannan aikin to shi nake so malam ko zai yi wani bayanin hukunce hukuncen maulidi misali da arkaninsa da abin da Allah hukunta hukuncin Allah kan maulidi in kun shine tambaya ta ban sani ko malam zai ba na amsa ko kuma sai na san wallahi malam malam malam Ausawi ai tambayan kan ai maganar kan magana ne mai kyau amma kan da kai kamin kai tambayan nan maganar da kai shedi ma da gari amma ai magana da kai magana ne mai kyau a kasan malam yana da zafi lokacin da kai magana sai ce maka bawa habi dan <laughs> ya to me sunan malamin alhausawi ko alhausawi alhausawi wallahi magana da kai magana mai kyau kai To masha Allah Malal Hausawi ai ka ba wa kanka amsa ma tun daga farko kai da kanka da ka saurari me ka faɗa daga farko hmm. a ka ce ka gamsu da abin da na faɗa san manzala abu ne mai kyau sai dai ka duba a halari malam mai halari ya ce wala ya yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta alama hukuma Allah fihi hukuncin Allah akan maulidi ne wajibi ne maulidi